auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Rukaito Abdraman et avec moi, Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment ça va Je vais bien Rukaya et toi, comment tu vas Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu de ce matin comme d'habitude, Fanta, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure de temps avec un flash d'informations, aussi de la bonne musique 100% nigérienne. De la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement. Et dans l'entretien du jour, nous recevons Hadiza Hima, experte en genre et gouvernance sécuritaire. Elle a mené et continue de mener des actions dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi l'autonomisation de la jeune, fille et de la femme Toujours dans cette émission, il y aura du sport, l'écho des régions, du loti avec les femmes du studio Kalangu sans oublier la culture linguistique. Nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki, la technique par Abdelkader Chombian. tout de suite euh, le flash d'information avec Nafissa de Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Kaya. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une force dénommée Commandement des forces de protection et de développement a été créée à Niamey par le ministère de la Défense nationale. Selon le ministère, cette nouvelle force a pour mission de garantir la sûreté, la sécurité et la protection des activités d'exploitation des sites et installations d'intérêts stratégiques des cours corridor stratégique des projets et activités de développement socio-économique et de participer aux actions de développement de la nation. Le Niger a adopté une approche participative et inclusive pour la restauration des terres et le partage équitable aux ressources naturelles. L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement en mission de la région de Difa. C'est donc pour faire face aux effets néfastes du changement climatique qui se traduisent au Niger, selon le ministre, par une forte dégradation des ressources naturelles, entraînant un envasement des bassins fertiles et des infrastructures, un déficit céréalier et une réduction des surfaces forestières et pastorales. Enfin, le Fonds monétaire international FMI a annoncé samedi 1er juin dans un communiqué être parvenu à un accord avec le gouvernement nigérien portant sur les revues périodiques de plusieurs programmes d'aide en cours avec le Niger, ce qui ouvre la porte au versement de plus de 110 millions de dollars, soit plus de 105 millions d'euros. L'accord doit désormais recevoir l'aval du conseil d'administration du FMI qui devrait se réunir dans les prochaines semaines, a précisé l'institut dans son communiqué. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa et passe une excellente journée. Je vous souhaite pareil. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé, l'entretien du jour, ça sera avec euh, Hadiza Hima. Elle est experte en genre et gouvernance sécuritaire. Mais avant de suivre nos échanges. Nous allons, pour notre première balade musicale, écouter le titre Un oie de fiat ». c'est sur ce son un 1 de l'artiste Sofia que vous êtes en train de danser. Sofia qui chante en solo depuis 2018 après avoir passé plusieurs années dans le groupe de rap et hip-hop Kaidangaskia 2. Fanta, est-ce que tu as vu d'abord le, clip de cette chanson Bien sûr, C'est ce clip qui nous fait voyager dans le futur jusqu'au 8 mars 2036, journée internationale de la femme, où justement une femme vient de remporter les élections présidentielles. Le clip met en scène une sorte de message à la nation. Oui, Fanta, c'est exact. Et c'est surtout un message de paix et de cohésion sociale. Sophia a repris une vieille chanson des festivals anciens qui ont fait vivre la culture nigérienne dans les années 80. Sophia, c'est un vrai talent, tu ne trouves pas Et une très belle voix aussi. Voilà, chers auditeurs, c'était notre première pause musicale dans cette émission Le Niger sur Kalangu. Nous allons passer à la première partie de notre entretien où Hadiza Hima nous parle de la situation de la femme à Zender et aussi de l'importance de l'autonomisation de la femme. a nan da magaram kuma qualifier la situation de la femme ya kuke ganin situation kin mata a nan da magaram eh to kaman halin da matan da magaran suke ciki bai da wani bambanci bisa kan halin da matan Niger suke ciki tunda zandar batta da wani specificity daban wanda za a ce ga wani abin da ta yi na bisa kan halin da mata suke ciki duk kusan ɗaya ne sai dai watakila ko a ce bambancin a da magaram akwai mata wa'anda jajirtattu ne sun sa kansu a cikin harkar sana'a sosai suna neman cigaban rayuwarsu da ta'a'yansu kuma banda shi za a iya cewa kamar a damagaram akwai mata wa'anda gaskiya sun yi nisa bisa kan harka abinda ake ce ma entrepreneuria da fam akwai kungiyoyi da yawa wa'anda kungiyoyi ne na mata na musamman wanda za a ce kungiya ce wannan ta koyaya ake yin ayyukan hannu akwai mata da yawa masu irin wannan kungiyoyin to don me kuke ganin kamar ya kamata mata su shiga tsindin cikin ayyuka kamar su samu otonomi su don me kuke ganin hakan kamar wata hanya ce ta a kubtar da su daga halin da suke ji e eh, gaskiya in aka ɗauka a niger ko kuma ko a wace jiha kashi hamsin da digo. mata ne na ɗaya kenan na biyu mata su ne aka ce a dangare mata su ne ci gaban gari yau duk abin da za a yi duka initiative inda za a dauka in ba a sa mace ciki ba ba ta tahiya tunda na farko an rabe an hudda rabin al'umma na biyu kuma ita mace aka ce in akwai mutum gaba duk wanda ka gani a gaba in ka bibiya akwai mace bayan shi ita ta ingiza shi kenan in ana son ci gaban ƙasa in ana son kwanciyar hankali in ana son samun zaman lahiya dole duk abin da za a yi sai an dama da mata kuma mata su samu incin kanshin wannan zai sa a samu al'umma kwakwara wadda ake cewa in community resilient a turance za a iya samun kuma gidaje waɗanda suke da incin kansu kuma suke zamna a wuri guda wanda ake ce stabilite familial inda dai mace ele autonom tana da autonomy kin wannan to shi yasa muke so duk abin da za a yi a zamanto an sa mata an dama da mata kuma an ba su nasu inci kaso da ya kamata ya zo a hannun mata ya zo a hannun su a ku na 'yar farar fula kuna ganin kamar ana akan hanya na cimma wannan burin da kuka faɗa yanzu a dama da mata to yanzu in aka diba shekara goma sha biyar zuwa ishirin da suka wuce gaskiya an samu ci gaba tunda a lokacin nan akwai fanni da yawa wanda babu mace ko kaɗan a ciki yanzu akwai matan sai dai ba su isa ba ba a samu ba yanda ake so burin da aka sa an kama hanyar amma burin bai cika ba me keski block menene ke kawo muku cikas wajen cikar wannan buri wallahi cikas akwai cikasosi da yawa saboda in aka diba akwai fanni fanni na al'umma wa'anda ba a wayan musu da kai ba ba su gane ba tahiyar wannan wanda ake ce ma emancipation de la femme ko l'autonomisation de la femme menene manohar haka nan mi aka dosa to akwai fanni da yawa da yawa na cikin al'umma wanda ba su gane ba in ba an ƙara wayan musu da kai suka gane ba ne ba su bari ruwa gudu kenan abinda na harko ya kamata a ce magabatanmu su da kansu daga wurinsu a fara samun wa'annan guri sarta sun ɗauki guri sun ɗauki anniya amma a aikace akwai matsala ba a ga samun shi a yi shi yadda ya kamata a aikace ko za ku iya fayyace mana kaɗan daga cikin waɗannan matsalolin da ke kawo cikas wajen um, autonomization kin mata eh cikin autonomization kin mata inda adda matsala akwai politik politik jar da aka ɗauka to in aka diba politik jar in nan ba kowane sektar ba yake aiki da shi in aka ɗauka kyalkwe sektor ne aka yi sibile shi kuma in aka ce wannan politik ne na sa da mata da matasa a cikin tahiya ya kamata a ce duka gungu-gungu na al'umma duka sektor na kushi sosiyal na al'umma a ce an yi aplikyan wannan politik in wannan tsari da aka sa a ce kowane gungu yana da wannan tsari amma yanzu in aka bincika akwai gungun da ba a damu ba ma in mace tana cikin shi ko bata cin shi kuma akwai gungun wanda mace ma da kanta take gwagwarmaya da samu ta shiga in kika dauka mu ba mu cikin siyasa a yanzu amma a lokacin siyasa gaskiya mata su suka yi gwagwarmaya suka shiga to yanzu aka dawo a halin yanzu da muke ciki in aka diba ma cikas na harko ma a wannan situation ta abu na harko da aka yi wanda gaskiya zai samu impact negative bisa kan mata rushe wannan ministar ta mata wannan abu ne wanda ya kamata gwamnatin mu ta tsaya ta yi nazari saboda kalkashin wannan minista ta mata akwai initiative initiative da yawa waɗanda suke taimaka kama mata suna daga mata to an zo an rushe wannan minista an ga mata da wata minista daban ka gani ita ko minista ce wadda take zaman kanta tunda ya ka dauka cikin gwagwarmayar mata akwai gwagwarmayar da suka samu wannan sai yan resulta na kwambakin mata wanda suka samu ministar din wannan ta promotion de la femme C'était là la première partie de l'entretien du jour. Et puisque nous parlons de la femme, notre deuxième pause musicale, ça sera avec le son Weboredengue du collectif Soniger. Worth Music. très beau son du collectif Soniger qui chante ici les éloges de la femme. Elles sont huit artistes au total à avoir porté leur voix dans ce son. Ce collectif a vu le jour en mars 2020 et incarne la nouvelle génération d'artistes. basuba, basuba, basuba, hey. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter Weibor Dengi du collectif Son Niger. Attaquons à présent la deuxième partie de notre entretien du jour. Oui, Fanta, dans cette deuxième partie, elle évoque l'importance et la place de l'entrepreneuriat dans l'autonomisation de la femme. Mais d'abord, elle parle des défis à relever dans cette même optique. Écoutons Hadiza Hima que tu as rencontré lors de ton séjour à Zender. yanzu nan da magarin mai kuka ganin ya kamata a yi domin a kama mata. Eh to a nan jihar mu abinda muka ga ya kamata dama akwai proje da program wanda suna yi suna kama ma mata sai dai a ƙara karfafawa sai a diba duk abin da ya shahi kuduri kuduri ne wannan na harkar fannin tsaro a'a kuduri ne wannan na harkar fannin lahiya abinda ake ce ma lai platform lai resi duk mekanism na harkar sector socio de base a diba a gani mace nawa ce a ciki a sake apliken wannan politik in a samu a sa farm effective a ciki mata isassu a cikin wannan tahiya ba a zawa a ce wannan kuduri ne aka dauka na mutum hamsin yake ga namiji arba'in da tara mace guda ɗaya wannan babu adalci a ciki kenan a yi adalci a cikin tahiya kota kenan ko yawwa wannan respect ina kota to yanzu fannin entrepreneuria kuma wa'anne matsaloli ne ke gare mata a nan da maga e eh, fannin entrepreneuria babban matsala ita ce a accompagnement mata suna da initiative da yawa suna production ke abubuwa da to babu hanyoyi da aka yi wanda zasu su iya likidan wannan abubuwa ki gani sun yi noma sun hudo kayan garaken su su zo su saida shi babu riba wutar ma benefits babu haka za a tashi parfiner duka jarin he ya lalace kuma ki ga sun yi abubuwa yanzu aka dauka wannan tukudi da mata suke yi wannan kayan miya da wani wane ne kayan yaji iri babu hanyoyi da aka yi wanda za a iya hudda musu can wasu kasashe a musu promotion su huta da shi sai da gida ake yin shi kuma haka za a saida shi ga dago lb kenan babu wata riba kirki bai bunƙasar da tahiya kuma entrepreneuria in nan yana daga cikin manyan jigo da ke kaiwa ga autonomization wannan entrepreneuria shine babban jigo ma tunda in aka ce autonomization de la femme mace ta samu incin kanta yau in baki da dala baki da sisi ke ba kowa bace cikin al'umma ma babu mai sauraron ki amma yau in kina kore ma bakin ki uda aka ce wance tana sana'a kaza tana da aikin yi to in mi za a yi da ke za a dama me yasa ma aka yi kaman negligent mata a cikin abubuwa da yawa saboda basu da karhi wani babban karhi haka a yanzu ne kaɗan kaɗan mata suka fara gane suke kasuwanci har suka zamanto su ma yau suna da bakin magana kenan dole ne in ba a yi autonomy zan matan nan kullun a ran na baya suke daga cikin abin da kuka yi remarke yanzu akwai kamar me ake ta maza da ke kawo cikas misali wani uban iyali ne da baya so da sauransu eh wannan matsalan ma akwai ta shi yasa tun da fara na ce miki sai an yi aiki na waye kai na ce cikin gungu gungu akwai gungun da suke katikas akwai namijin da yau shi bai hi karhin abun ba kuma ba ya bata ba kuma ya hana ta taje ta yi sana'a ya ce ni gidana ba a shiga kuble nike wane ne ba a hana kuble ba amma mace a gidanka ko firiji ne ka sai ka aje mata dan ruwan sanyi dan lemu tana saida akwai namijin da kuma zai ce a shi ba ya bar matar shi ba kamar misali akwai mata da ke zuwa wani mai aduwa wani Kano wani Dubai suna dauko kaya shi ba ya bar matar shi ba ta ketare gidan shi ta je dauko to wannan kinga duka rashin waye kai ne kasuwanci na mata ina ga babu addinin da ya hana shi kenan babu hujja ta ce cewa mace ba ta yi ba kasuwanci ta nema saboda yau in suka tsaya suka yi nazari namijin wannan kai da kake rike da gida yau zaka iya haduwa ka mutu zaka bar matar da iyali ka gani ai kuma ka bar ta cikin tashin hankali idan a can dama bata iya ba sana'a bata iya juya biye ta koma kadago ba to wannan duka abu ne kamata a yi la'akari da shi kuma gaskiya kamata ita ma gwamnati ta dauki matakai yanda za a kama a wayan ma irin wa'annan mutanen kai. To ko akwai wani kira na ƙarshe wanda kuke son ku Kira na ƙarshe wanda nake yi Shi ne na farko daga wajen gwamnati ne ya kamata gwamnati wannan abin na prize and compte na voie de fam ya kamata gwamnati a sa ido sosai a gani kowane fanni a ce gaskiya akwai representativity na mata kuma ya zamanto laibezon de fam an ɗauke su bukatocin mata an ɗauke su cikin wannan fanni na biyu kuma masu hannu da shuni ya kamata su ma ya zamanto cikin ƙarhin nan da ke gare su su tallafa ma ƙungiyoyin mata organisation feminin din wannan masu wayar da kai ne masu aikin transformation ne masu aikin formation ne bisa accompagnement tunda matan nan masu yin wannan sana'o'i suna bukata a wayan musu da kai bisa kan fannin ma formation na entrepreneuria feminin ya kamata su ma partner ta kani finance masu hannu da shuni su kawo nasu tallafi a cikin wannan tahiya sannan su kuma da malamanmu da sarakanmu na gargajiya su ruka wayan ma Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'entretien du jour avec Hadiza Hima, l'experte en jar qui nous parlait de l'importance et la place de l'entrepreneuriat dans l'autonomisation de la femme à Zender. Ruki, prenons une pause avant la rubrique hebdo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ruki, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement. Oui, Fanta, dans le contexte du changement climatique que connaît actuellement la planète, les plantations d'arbres sont une activité fortement encouragée. Certains jeunes ont compris l'importance de faire des pépinières pour vendre des plants tout en créant des microclimats dans certains coins de la ville de Niamey. Et c'est le cas de Samaïla Idrissa qui exerce cette activité depuis une dizaine d'années. Notre reporter Asmana China s'est entretenu avec le jeune pépiniériste. suivant ce reportage. wallahi akwai masu ba da kuzari kwarai cikin waga sana'ata mu saboda mutane da yawa ko ba su saye suka zo su kai tsaye suka duba abin yana birge su kuma suna bani kwarin gwiwa bisa ga wanga aikin da nake yi bayan haka kuma akwai jama'a da yawa waɗanda burema suna neman ko da yaushe kamar su zo su a kallon tsawon ma suka ce suna birge su sosai suka ce suna gyara idanu kwarai kuma na ga haka saboda mu Allah godiya ko da cikin na muke kuma wuraren da yawa muna aiki muna jan hankalin jama'a bisa ga mutane su sa harka tsanwa saboda yana da kyau tunda wurin harka itace a harka ce ta ni'ima mun ga itatuwa ne iri daban-daban k'o ka kasan sunan cikin itace nan lalle kai cikin kashi ɗari itatuwan nan ina sa ran kashi tamanin duka dai na san sunan itatuwa da dama saboda mun jima muna aikin kuma yau da gobe ko da yaushe kana tare da abu kana kama sunan shi sosai kamar iri ne kuke shuka iri ne kuma ina kuke samun irin eh to akwai wanda muke shuka iri kuma akwai waɗanda wanda muna yin su bucir muna yanka su mu shuka su kuma akwai garan da muke saye sayan garan dai yanzu aksari dai yanzu aksari duka dai garen dai wanda ake aiki da shi nan duk dai na muke furudan abin mu kamar su moringa da akwara duka ana samun sanan ba sai mun nemi su wani waje ba da wani mangoro wani lemu duka nan muke samun garin kuma nan muke shuka ayu idan ita duka ita ga sun dace da yanayin na koko ko ne akwai irin yadda kamata a shuka shi kamar a ce terrain kamar muhalli hakan ga inda zai bunkasa eh to lalle itatuwa kala kala ne amma dai nan wanda muke furodi nan duka inda aka sashi inda ya samu kula zai rayu insha Allah wanda kake saida ma suna maido maka da bayanin alheri na cewa ita ne ka saida musu yayi irin yadda suke jira eh haka ne mutane da yawa suna zuwa suna godiya bisa ga irin abubuwan da muke yi da itatuwan da muke saida musu na cewa wallahi itatuwan sun samu amfanin su sun haihu sun ci amfanin su kuma suna kamo muna abokai su masu bukata cewa ne ka je je wuri kaza kana samun itace iri kaza amma ana gani akasari babu itace na masu 'ya'ya alhali kun mutane suna son su halin yanzu me ya kawo hakanan. wallahi haka ne duka dai wannan rishin itatuwa masu ya'ya mu dai kurushin muna ba da shawara na a sa itatuwa masu ya'ya saboda a samu amfanin su eh mai yanzu dai alhamdulillah mutane sun gane sun fara shuka itatuwa masu amfani masu ya'ya saboda yau lokacin da muke ciki in kai zamani kace wata ƙasa ta baka abu ka ce to irin hakan da yawa kana gare mu sai a samu matsala amma yanzu ma mutane sun gane ana ta shuka nau'uka itatuwa masu amfani wani mangoro wani lemu wani gwaiba wani eh, papayi kuma ba su ji masu haihu alhamdulillah mutane kai sun gane wala yanzu ana ta shuke-shuke sosai to mun ga na ko lokaci tsanwa ne shar alhali ba bakin wani tafki bane ko wani inda adalwari haka ya kake yi na ganin cewa kullum itacen suna samun ruwa suna tsanwa shar suna bunƙasa mutane suna shawa suna zuwa eh to yanzu harkar ruwa kai haka nan muke ta deguriye muna ta abin nan saboda ruwan muna aiki da forage kuma muna aiki da famfo wani sa'ili kuma itace dole in ka ce za ka ajiye abu mai rai dole sai ka kula da shi inda sahi mu sa ruwa da yamma mu sa ruwa saboda shine wurin yake da shawa wurin ya yi tsanwa kuma ma in mutum ya biyo ko biyo wuce na ka wuce wurin kana jin wurin yadda ya yi masha Allah ya dauki sanyi ce dai kana kashe kuɗi wajen kula da itacen nan ko wajen basu ruwa da dai wani abu haka eh hakika ana kashe kuɗi wajen basu ruwa saboda yau ko foraji gare ka kana sa wuta mai jawo ruwa kenan shi ma dai akwai defense na kashin kuɗi. Yanzu eh, za ka kwatanta a wata nawa kake kashe wajen kula da su ban ruwa? To yanzu dai da muka fara da muke gayi da foraje alhamdulillahi abin ya zo mun sauki bisa ga SNA saboda a wata dai wani sa'in muna iya sa ruwan jika hamsin ko abin da ya yi ƙasa ga hakan. Amma lokacin SNA kai abin yana kai har jika ɗari da wani abu hakan ga da ake ake ga wata. To kuma da yawan itatuwan kuma da yanayi wani sa'i in zahi ya kama dole ne sai ka kasa da sahi kasa da murici kenan consumption ruwan yana karuwa eh, amma ga damana kuma alhamdulillah eh, ga sanyin damana kuma da ni'ima ta ubangiji da muke samun ruwa dura da aka ruwa kuma rannan mu da kanmu ma sai mu samu huta ba mu aruza shi yanzu ana cikin wani yanayi inda aka samu sauyin yanayi canjin yanayi dumamar yanayi wanda ake ganin kamar akwai hannu dan adam ciki saboda ya sassare itatuwa amma ake kira zuwa ga mutane ko ne shi kokarin shuka ice saboda a maido da wannan tsanwa me zaka ce a game da haka to wallahi yana da kyau a ce yau jama'a su gane tunda muka lura bayar ba yanzu ba wuri akwai itace da lokacin da akwai itace kuma akwai ni'ima saboda ba mu san wani mugun zahi kamar wanga lokaci ba yana da kyau a ce yau kowane ya kula da sa ice a sa ice saboda wurin ya yi tsanwa saboda irin wanga lokaci na zahi in ya zo kowane yana so ya samu inda ya laɓe wurin una saboda yau inuwa tol ba za a haɗa ta da inuwa ice ba Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire marquant une pause musicale, n'est-ce pas, Fanta Oui, Ruki, je vous propose le titre Ante des Crazy Girls. Leo, oh love, love. chers auditeurs, c'est l'un des sons des Crazy Girls, un groupe de rap créé en 2011 et composé de deux jeunes Nigériennes, Indira et Samira. Leur premier single, Hey Boy, sort en juin de cette même année. Et après cette pause musicale, rookie, on passe à l'écho des régions. Oui, Fanta, les établissements publics et privés au Niger s'activent pour les examens de fin d'année. Et dans certaines écoles, l'heure est aux révisions et exercices pour permettre aux candidats de bien affronter les épreuves. Suivant ce reportage de Alamine Ouachar. À quelques jours des examens de fin d'études, élèves et enseignants des établissements publics et privés du Niger se préparent pour affronter les épreuves des baccalauréats. Ces examens marquent la fin d'un cycle d'études et ouvrent la porte à de nouvelles opportunités pour les diplômés. Ainsi, les enseignants s'activent pour finir les programmes. Selon Ibrahim Seydou, proviseur d'un complexe scolaire de la place, tout est fin prêt. Les programmes ont été exécutés dans la plupart à 90 voire 100 et nous sommes surtout euh, sur la phase des révisions. Nous allons d'ailleurs organiser un examen blanc, une façon de préparer nos candidats. On espère qu'ils mettront tous leurs efforts en œuvre pour pouvoir euh, se démarquer. Tous les enseignants ont presque fini d'exécuter le les programmes et le peu qui reste, euh, quelques deux, trois enseignants, sont à pied d'œuvre pour pouvoir finir avec le programme. Et je pense que cette semaine, et au plus tard la semaine prochaine, tout sera fini et vraiment on va euh, continuer à bousculer les enfants, à leur faire des exercices, à les préparer pour que l'examen cette année soit une réussite pour eux tous. Certaines candidates estiment que tout se déroule bien. Des séances de révision sont organisées. Toutefois, les lacunes ne manquent pas, mais elles gardent l'espoir. Je m'appelle Firoz Hassan, classe de terminale. Nous sommes prêts parce que ces derniers temps, nous sommes en train de faire que les exercices. C'était des exercices type bac pour voir comment on tête les exercices, le cours de français et surtout la philosophie. Un peu trop stressé parce que la plupart des élèves, c'est leur première fois. Il y a l'espoir, oui, Inch'Allah. Moi, je m'appelle Rachida Soumaïla, classe de terminale A. Pas vraiment parce que ça reste quelques jours. Là, on doit s'exercer pour affronter les épreuves. On a des problèmes là-bas avec euh, philo et français. On a des lacunes un peu partout, mais pas trop. Oh, il y a l'espoir. C'est Sangaré Rukiato, terminal. Oui, oui, nous sommes prêtes avec tout ce qu'on a reçu des professeurs fait des révisions, le conseil des professeurs. On pense que ça va aller. Hamani Kolondi Bakar, professeur de français, déclare également que des programmes de révision intensive sont mis en place pour aider les élèves à se préparer pour les examens. En tout cas, nous avons fini euh, le programme, moi je dirais même à 100%. On n'avons pas connu de perturbations. D'ailleurs, cette dernière séance est consacrée à la révision. Le conseil qu'on donne en général, euh, c'est de réviser tout ce que nous avons fait en commentaire composé, 5 à contraction de texte, 2 à dissertation. Vraiment, s'ils s'inspirent, euh, ils vont pouvoir s'en sortir euh, sans grande difficulté. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moyens, d'autres euh, pas. En tout cas, ce que nous avons donné, si ça inspire, ils peuvent s'en sortir et de voir peut-être aussi les annales. Malheureusement, vous savez, le poème des enfants aujourd'hui, ils ne lisent pas. Nous faisons des corrigés, ils ferment le cahier, c'est terminé. S'ils se replongent, qu'ils relisent tout ce qu'on a fait, moi j'ai espoir que ça va marcher. Selon les enseignants, les candidats doivent garder à l'esprit que la préparation ne doit pas se limiter à l'étude des matières. Elle englobe aussi la gestion du stress ainsi que la confiance en soi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du sport avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hassoumi Karimou. Bonjour Guruza. Bonjour Fanta, bonjour. Bonjour Grouza. Alors Grouza, l'adversaire du Niger, le Congo Brazzaville, a déclaré forfait contre le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe E Zone Afrique. Oui, et c'est la troisième journée des éliminatoires prévue le 6 juin 2024 à Kinshasa entre le Congo et le Niger. Ce match n'aura pas, n'aura pas lieu. Oui, les Diables Rouges du Congo refusent de disputer cette confrontation euh, sur le sol du pays voisin, la RDC. Ceci en raison de l'homologation récente du stade d'Alphonse Massamba de Brazzaville. C'est pour cette raison que les Congolais refusent désormais de jouer à l'extérieur. Et Gourouza, quel est le sort du Congo-Brazzaville à présent Oui, Ruki, euh, le refus du Congo de faire le déplacement de Kinshasa est d'abord synonyme de forfait. Ensuite suivra après une sanction de la FIFA et de la CAF. Quant au Niger, il gagnera les trois points du match. Cette décision pourrait également avoir des répercussions euh, plus larges sur le parcours qualificatif euh, des Diables Rouges. Ça va diminuer leurs chances dans ces éliminatoires mondiaux. Alors, quelle a été la réaction des autorités congolaises oui, Fanta, euh, le ministre des Sports du Congo-Brazzaville a confirmé le forfait hier soir de son équipe à travers un point de presse. Le MENA du Niger poursuivra donc euh, tranquillement les éliminatoires de cette Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. Notons que le groupe E est composé du Maroc, la Zambie, le Congo-Brazzaville et bien sûr le Niger. Gourouza, parlons à présent de la phase retour de la Super League du Niger, la 28e journée. Oui, à Arlit, à Kokana et la gendarmerie ont fait match nul, deux buts partout. Deux buts partout également entre Urana et le ZAC, le Zumunta. 0-0 entre les électriciens de la Nigelec et Tagour provincial du Dosso. La GC de Tawa a tenu en échec les bleus, bleus, blancs de Kwaratagi le Liberté sur le score de 2 buts partout. Match nul 0 but euh, partout entre Espoir de Zender et le Racing Club de Bukoti de Niamey. 0-0 également entre euh, Jean Gorzo de Maradi et l'AS euh, Douane de Niamey. Match nul 1-1 entre le Sahel et l'AS Fan. Au stade municipal de Niamey, l'OFC a perdu un but devant face à à la garde, nationale. Oui, Alors, euh, Grouza, quel est le classement de cette 28e journée de la Super League du Niger Oui, c'est l'AS Garde nationale qui occupe euh, à présent la première place avec 57 points plus 33, suivi de l'AS Fan 57 points plus 25, la Nigélec 47 points et la Gendarmerie 4e de cette Super League du Niger pour la 29e journée on aura deux matchs au programme. AS Gare National Liberté FC, Urana, Union Sportive de la Gendarmerie. Voilà pour le sport d'aujourd'hui, Antaruki. Merci beaucoup, Grouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Merci. Et Fanta, il est temps pour nous de suivre à présent le portrait de cette émission les jeunes déscolarisés ou non scolarisés des villages convergent dans les centres urbains ou périurbains pour la mendicité et les études coraniques en cette période. Cependant, bon nombre de ces jeunes changent d'option à leur arrivée pour des activités génératrices de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Abdelhamid fait partie de ces jeunes. Il vit à Mayaï, région de Maradi. Voici son portrait avec Issoufou Cheibou. bayan an kakace abincin gona mafi yawan mayan mayan birane da kankana suna samun zawar yara matasa da ke hitawa daga cikin ƙauyuka daban-daban wasu sun yi karatun boko suka bari ko kuma wasu ba su yi ba suna shigowa birane da niyyar yin karatu da bara amma wasu suna canza ra'ayi don yin wasu sana'o'i wanda za su iya dogaro da kansu malam abdulhamid ɗan shekara ashirin da biyu ne wanda ya haito daga garin Zalumai da ke cikin karamar hukumar Kanan Bakashe yana sana'ar shayi a nan birnin Mai ya sauya alƙibla daga karatu ya koma sana'a. Wagga sana'a da mun zo nan garin muna almajiranci daga almajiranci muka kai bara ta fara wuya kuma muka fara girma sai muka bullo da wagga sana'a sai muka kuma cikin ikon Allah harka tana tahiya daidai kuma a hankali a hankali muna yi yau da gobe muna yi yau da gobe muna garihin asiri saboda yanzu muna samu muna ruwa mu kanmu asiri kuma hamma ma uwaye da sauransu an kayan da yake saidawa kaya ne da jama'a suke bukata kuma duk sahiya yana bin wurare na zaman jama'a don saida hajar shi sana'a da yanzu ina sana'ar shayi ina sana'ar shayi na zo har na kai na astreda da na kai na astreda ina sai da lipton da kafe da su dabino da sukari da cakwala da madara da biski da sigari da sauransu masha Allah kuma harka tana ta harire saboda wani lokacin ma dalilin sabo da muka yi da mutane wani abin ma wani zai so ma ya baka ya ce ka ta kara ka yi kasuwancinka wannan sana'a tashi ta kawo mushi sauyi na zamantakewa domin yana samun dan abin da za a kore wa bakin shi kuda. Ita sana'a dai in mutum yana zama na baya aikin komi gaskiya gwale shiga sana'a. Saboda yanzu zamani ne ya riga ya sauya in baka tashi ka nema da kanka ba gaskiya wani ba zai zo ya baka ba kuma wani za ka zo neman abu ma wajen shi saboda duk in ba ka sana'a yi sai ma ya zo ya gaya ma wata magana ko kuma abu dai makamancin haka kenan kun ga dole ne mutum ya tashi domin ya ruha ma kansa asiri ma dan kai zai ya ɗauki kayan wani ma ya zo ya sana'a wagga sana'a alhamdulillah ina ma kaina sutura ina kuma duk mako mako ma ina tura tsohi gida kenan kun ga masha Allah harka tana ta daidai yanzu dai abu na jikka biyar dai saboda Allah ba za ya gagara ta ba in damuna ta yi rihe sana'a muke muna ta haya gida mu je mu yi noma kuma aka are aikin gona kuma sai mu dawo mu ci gaba da kasuwanci ya ce na zaune bai ga gari ba kuma moci ya hidabewa saboda haka matasa a motsa a nemi na kai don a iya zama da kai. Eh gaskiya ni dai yanzu da kiran zani ma 'yan uwana matasa su tashi su nema saboda yanzu duniya ce ta riga komi na kuɗi ne komi kake so in baka da halin sai dole ne sai dai kai hakuri kenan in ka tashi ka nema Allah zai taimake ka ka samu abin da haka biya mu kanka bukata haka biya mu wani ma daban wannan misali na Abdulhamid dan mutanen Zarumai mai shayi a birnin mai yi abin ɗauka ne da kurciya ake iya buɗa har a aje wani abu sannan a iya dogaro da kai Merci à Issoufou Cheibou pour ses portraits très inspirants. Dernier tour en musique, chers auditeurs, avec le titre Dangerous Girl en featuring entre Kitari et MDMQ. Kitari MDM Pussy Never Die Négritude Record It's your boy Slim B on the Elle nous attire, c'est la beauté incarnée Ces beaux yeux, je pourrais assassiner le feu à ma propre maison. Capant que voiture et tout ce qui s'ensuit. Shawahala. Shawahala. Elle nous enchaîne par sa démarche. D'un seul regard, elle nous a à ses pieds. Juste la toucher et la câliner. L'avoir dans mes bras pour toute la nuit. Elle nous a choqué bam bam. Elle nous a choqué bam bam. je n'en peux plus. Elle m'a menotté. Man, bare bare bare bare. Idan wani yarinya bare shi bani gari. Ko abani bani ita ko ne in bar gari. Sai dai na gini de bani bari. Wani ne ki keso, ka aikin no. Mota da kuɗi ka aikin no. salula ka aikin no. gidan tsoho ma aikin no. Lalle na san shi. Amma san san ma shi kanjaros yarinya ta sa wane da wane tun ba shi yau kanjaros yarinya kanjaros yarinya da wane da wane su shawala amijin da duki kama sai ya sha wahala sha wahala eh sha wahala eh sha wahala eh sha wahala eh dangerous girl, just like we love. Elle est légère, t'es gadji, que le mec aime. Jamais tu pourras cerner celui qu'elle aime. Profite seulement du peu de temps qu'elle t'accordera. Frère, te prends pas la tête parce que t'es pas sa seule proie. Dangerous girl, elle patine pour te servir. Dis-moi ce que tu as, je te donnerai tout ce que t'as pas. Dis-moi ce que tu veux, je sais que ça vaudra pas ma vie. Every day, every night. Every day, every night, she drive me crazy. Tout le sang cesse dans Go slow, take it easy, baby. Oh, baby. Dangerous, y'a rien. Dangerous girl, dangerous girl, help me. Elle m'a piqué, je suis contaminated. Oh non, non, non, non, non. Dangerous, y'a rien. Dangerous, y'a rien. Don't want it, don't want it, so shower. kama, say a shower. Bad girl, elle a pris un otage, many, many men. Biggie, biggie, bang, bad bad girl. Son système de jeu est euh, very, very bad. Biggie, biggie, bang, bad bad girl. Elle a pris un otage, many, many men. Biggie, biggie, bang, bad bad girl. Son système de jeu est euh, very, very C'était le titre Dangerous Girl. <laughs> J'ai bien prononcé. Hein. C'est exactement cela, a un featuring entre Kitari et MDM Crew. Voilà. Voilà, nous allons passer au loti du jour Fanta. Et dans cette rubrique, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey. Et dans les grandes villes du Niger, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Le, vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population. Écoutons cette discussion entre toi, Rukaya, et Rekia Arimi. Lotti. Lotti. Si, Lotti. Lotti. zambar fo zambar hinka zambar wai zambar wai kin fo aifo fo biba mata gaham ban samai walla mata gaham ai kyora mata zan kai samai dai no zan kai girkoi sabu ai kyoro ifa faga dunin ni goga diga nor kab fanda ai bonwo hal tambala no ni wa hmm, <laughs> ai kyora ai ba mu amte tambala nor mo bu sonda ne fatta bankora jama foduma ai muka tare gaino kabu bor kulum diyai yayi irkoi beri ayya ni hayawo gai dan burandi ya gani wani diyan woga tarai a bisa bankora harai lakalkanai kanai hayo hayawo funnise hay haya kai te gwanda mana fa haya kai te gwanda mana hankan ni sibai han foyan bankai rabun boda no zai gika te sangin gai kagunor sombolin gai kagunor gisi gunu borkan no kagunor son wadin banda im koy gubara kom Hmm. mayno jinganan din noru miskina yo imine yadin bumbono ara harin na kalga kaniga bisa tarai fandabo somo kan ni goga di igoga di borai ha mai gazuru ni wani ka fanda ibon gin bon kebe hmm. ai kira zai tarai fodum no wadin koyi so haya misa walla gubor humbrandi son zaye bumbo da no gubor ha mai ga koyi duboro hmm. ni lakkal kanandi nisinai sai ya ni wani sin da labari kan video din kan goga digi windi zamani albahari zaban yan daira kan kamera da surveillance fo sambu gake bi kam izu futu yankan goppa poporobo ikoi ga wai fo. hamne ga sa ko ta ga zuru ne nya mai haya walla go humburandi zari kware zari kware choro hey haya son o manti nya mai hinne nufa. fa niger me aminu ai mi sanno ku kan dinsi an dunya kulno koi ne mu hay follonnu nim hagwai nim hagwai dingo ga windi fandai bon nim ni moy kul fere nim lakkalai dan nan kan ni ce dan ba dindi haifo ba zan ka kai nanu kan niman yardan da alhalo ga fanda barmai nimce kinan kan jamago ha ai kira ban kun banda kira banda ai sai gunor ka fondi gindaga hey son bumboda ai su koi non kulu ta ai kwar boro walai wani armadin no gai bande mai cinga nige bai me matka yi gobali kasanda da zai yo ba mu bangin ga aga la sabu sor hin kala ganin zamane koi very choro wadin wa hari hannu no nga bombo amma choro nan kulkan niga kwaino igi hinigin gana ingai bombo gwanda hiki ga teme walman ta yadi ha ah, wane kim sanno niga kim ya he go kan hi ga te dai ayi ma hagwai dai bon ayi nan kai kai kwanda ai ayi ga hagwai dai bon gumo ma dalla charo ni faham ni di sun ba ni no kan goli sai ni hinga kwai gadan kamera de surveillance me kyaro hai um ni niga ganga bayan wasu bugne niga donda yi walgai wau <laughs> ai ga baino kero wai hamburger ni wana kwantara noro bar mai me <laughs> to ya dai ke misi ino wadin ni noro san kai ban kora ni ma kabu kalam bori min fatta ai mai fa mai kara irfe mal barka da ni amin Chers auditeurs, c'était le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Nous accueillons à présent Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangu pour la culture linguistique. Il nous vient avec le mot environnement. Bonjour Alassane. Bonjour euh, bonjour euh, Fantali. Donc, euh, comme tu viens de le dire, nous allons parler aujourd'hui d'un mot très connu, c'est l'environnement. Environnement. Euh, je préfère commencer directement en langue sorail pour permettre aux gens d'avoir plus d'explications. De, matakande e war mara ir ki da dirbe o kulu e dirgir sigira kakar kanga saniz fu fassar warsi On kun sanizo kir fassar de amante an sar saniga sanizo kan sigina environnement faut environnement environnement de ko kala sabu iru won cinera han kasamir na sanizo sambu juin hando a jirbu go a jir kulu zair no kika ando nyafi azulmatara arkangati environnement wosi amma dine environnement annasar sanniga dinirga fasar ciniga amantakal annema zambarkan ne environnement nene annema wosino fo igine hunkun zargin ma boragine boragine annema barbar yengo kan se bora ina changement climatique yani ga environnement wo ambanti kala ir bahuna bumbo mat kanno irge hinka ki dawarse zama environnement wo ra irge hinki ne kan anne ma gono borai gono hawo gono haro gono har kulka irga tamirga bahunai da amarganta a zullumanta nga seni gine an sar sanniga environnement yani girga hinkine ma wasu mi gina labo annemu mboko sasi Mm. a labo wasu kane se kwar gonda an nema ifo ta nema ture hinno ba ga kanu hannu gara ngari si chada, hakul si chada. nigin ba huna matkan windo gonda an nema zam windo dingo ara Numura doga si ni sande fitin si ko songu si hakul si amma dir ko dar gurmo halka sonde environnement wan sar sanniga ag barda fassar of kan nika sayo da farai da kasir goni a nema bun bona gitu waka aikin se sonda igina a go filandra environnement go bori fota environnement kan go bori bore ge ma kersi bore ge chargar matka himanda bore go go tida matka himanda yadi nal kason bore ge charwa eh, kubeini ifo kamant kubeini hinne bore za boro gonda sande borfo gono kan ge hinka eh, sanga farimno borogo bunga ka borogo da buno ya mhm. ya -hmm. ga wone kulzul manta nan kan goyo ga kan nan kan bore ga makyar sen nan kan bore ba huna ga bore hakul gite la ka da bandra wodni seno igine environnement sal san ga mhm. amma ga fayanka da wo hendi kanti an nema bumbu kan hun kun zarinyo a gode kur bore se kerra wayna go hottu ture site ko bori mongo kadadi na pudur da ngaram dukini bor ma dai wai wo kulu an nema bar mana yono katarga merci beaucoup pour cet éclaircissement sur le mot environnement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamaché, ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message, et en soirée aussi, voilà, ou un message écrit au 82 89 89 64. Et nous, justement, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. mai magana mu tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar to mu gaskiya muna ma studio kanangu fatan alkhairi matuƙa dangane da cika shekaru takwas tuf shekaru takwas ba kwana takwas ba gaskiya sosai muna mata fatan alkhairi allah ƙara hazaƙa kuma allah sa ta yi shekaru irin na dabino eh mu gaskiya shirye-shiryen studio karamku sun wayar mana da kai kuma sun nuna mana yadda za mu so kasanmu mu so al'umma kuma mu musamman ma mu matasa ta wana mana shirye-shirye na wayar da kai irin na mu haɗu a fada da matasa mata domin sanin su ma menene ya kamata matasa su kawo maza da mata su kawo su da ƙasa kuma tala wayar da kai sosai bisa kan ilimi da zamantakewar rayuwa da ɓangaren al'amura na rayuwa musamman ma na kiwon lafiya sosai sai muna godiya kuma wannan shiri ta wudo sabo na nitar kasir kalanku gaskiya shi ma ya ba mu dama domin mu san artist mu matasa da wanda suka jima ba a ji su ba da ma masu harkokin kirkire-kirkire to gaskiya sosai wannan ma ya kara kayatar da mu sosai kuma muna kira da ita studio kalangu don allah da ta buɗe mana wata kafa tam club cewa da wani gurfi ne na sashen wazaf ne ko gurfi ne dai wanda zai ba da dama ga masu ta domin tura saƙonni domin ba da ra'ayika a duk lokaci in ta ɗora shiri irin na kafafe na yada labarai na duniya muna so gaskiya su dokan ku ita ma da ta shiga sauran irin wannan kafafe domin yadda za mu rika tofa albarkacin mu kuma kenan su masu sauraron nata na gabas ya san na yamma na kudu ya san na arewa. Voilà, ici prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rouquet Abdraman et moi-même Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adama Wachi, la technique par Abdelkader Chombiano. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas nos éditions en cinq langues à partir de 17h. Excellente journée à tous.